a shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira wanda ya dace da talatin ko ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya mun yi karatun alkur'ani a cikin wannan tsura har zuwa aya ta sittin da shida yau in allah ya yarda za mu karanta aya ta sittin da bakwai da kuma aya ta sittin da takwas da kuma ɗimbin darasin da ke cikinsu ina ba ku haƙuri mun saba a wannan ranar muna amsa tambayoyi ne to amma saboda dalilai da suka shafi karatun da muka sa a gaba idan muka ce za mu katse mu yi amsa tambayoyi zai iya shafar tsarin mu na samun dama mu kammala wannan karatu saboda muna sa rai in Allah ya yarda juma'a mai zuwa za mu rufe wannan karatu bayan sallar juma'a kamar yadda muka saba za mu yi karatu na ƙarshe kuma mu yi dukkan abubuwan da za a yi na addu'o'i da kuma jawabai saboda ya zama shi ne karshe da rufewa ga wannan karatu in Allah ya so abu na biyu shine a yau din muna da matsaloli da yawa a cikin waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda mutane sun fi bukatar su ta yiwu sama da tambayoyi shine za mu yi bayani na musamman akan bashin da muka ɗauka tun bara bayan da muka yi karatu akan al'ayi kan bumbaka muka ce Allah ya so bana za mu yi bayani akan maita to ka bana cikin wannan karatu insha Allah za mu yi bayani daidai gwargwadon abin da bincike na ya samar a kan maita da cutar maita da kuma yaya maita take ya hakikaninta yake a cikin tsarin da al'adunmu da kuma matsayin addini a kai yanzu dai za mu ji daga cikin alkur'ani tun daga faɗin allah ta'ala wa kala ya bani أعوذ بالله من الشيطان minash shaitanir rajim wa qala ya baniya Allah maɗaukacin sarki yace annabi yaqub yace da 'ya'yansa ya ku ƴaƴana la tadkhulu kulumin babin wahid kar ku shiga ta kofa daya wadkhulu min abwabil mutafarriqa ku shiga ta ƙofofi daban-daban wa ma ubni ankum min Allah min shay ni ba zan iya tsare muku komi ba daga Allah inil hukmu illa lillah ba wani hukunci sai na Allah alaihi tawakkal gare shi na dogara wa alaihi mu mutawakkilun kuma gare shi ne dukkan masu dogara ya wajaba su dogara walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum Allah ce yayin da suka shiga ta inda mahaifinsu ya umarce su ma kana yughni anhum min Allah min shay' hakan bai zama zai tsare musu komi ba daga Allah illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha sai dai kawai wata bukata ce a zuciyar yaqubu wanda ya zartar da ita wa innahu lazu ilmin lima allamna Allah ce hakika shi yaqubu masani ne ga abinda muka sanar da shi walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai da yawa cikin mutane ba sa sani a yayin da muka ji cewa mahaifinsu ya yarda da cewa ya ba su ɗan uwansu binyamin don su tafi da shi masar saboda su yi awo tare da shi a wurin annabi yusuf alaihi ba tare da sun san shi ne yusufin ba mun ji a karatun jiya cewa da suka je shi ya gane su su ba su gane shi ba mun ji cewa sun koma sun faɗa wa babansu abin da ya ce da su cewa ko dai su zo da ɗan uwansu ko kar su ƙara sa wajen neman awo? mun ji cewa sun rarrashi uban da neman ya yarje musu su sake tafiya da shi mun ji cewa baban ya ja da su cewa ya ba su shi ya amince musu irin amincewar da ya musu a baya mun ji cewa a ƙarshe bayan kai komo da aka yi tsakaninsa da su ya dai yarda ya ba su shi da suka zo tafiya shine nan Allah yake gaya mana wasiyar da babansu ya musu nasihar da ya musu a matsayinsa na uba yara za su fita kuma za a kwashe gaba ɗaya yaran gidan ta yi bai taɓa ganin haka ba tun lokacin da aka tafi da annabi yusuf ta yi na yau ya fi masa na zamanin annabi yusuf domin lokacin da aka tafi da annabi yusuf ta yi akwai binyamin an bar shi a gida amma yanzu yusuf baya nan su goma za su fita kuma za su haɗa da binyamin ɗin zai zama za a bar shi ba kowa don haka a yau wannan damuwar ta yiwu tafi ɗuma shi sama da damuwar baya da ya yi a kan yinsu. shi sa sai ya kira su yake musu nasiha ya ce da su ya baniya ya ya'ya na. idan kun je masar kun ga kuna da yawa kuma kun ga Allah ya ba ku siffa mai kyau ku ‘ya'yan annabta ne ga cikan hai'a sannan kuma ga sura mai kyau ga alamar nutsuwa da ladabi sannan kuma dukkan ku 'ya'yan gida ɗaya ga shi kuna kama da juna ga shi kuma za ku je kuna da shiga wadda ta saba da irin mutanen garin daga an zan ku an ga alamar baki sannan kuma kamar yadda wasu malamai suka ce kulawa irin ta a kan 'ya'yansu shine dole su ba wa ƴaƴansu shiga mai kyau ta kamala don ka ga alamar kyakkyawan shiga da kyan sura na halitta ga shi duk kamannin su ɗaya ƴaƴan gida ɗaya ga su baki wannan zai sa ido ya yawa a kansu sai ce ina jin muku tsoron ido saboda ido yana da aibi ido yana da illarsa ko da ba a samu mutum ya yi niyyar ya far muku a ido domin ya kwace abin da ke hannunku a matsayin barawo ko dan fashi ba ana iya samun wanda yake da cuta a kwayar idonsa cutar da ake ce evil eye cutar da ake ce al'aini ta iya sa ta yi tasiri ta taba ku ni kuma ba na son abin da zai taba ku na. don haka idan kun je shiga garin masar masar tana da kofofi daban-daban kar ku shiga ta ƙofa ɗaya domin shiga ku ta ƙofa ɗaya zai sa kowa ya ganku kuna tafiya tare ku yi mahaɗa a iya inda za ku je in kun zo an zo kusa da kofar gari a kan hanya ta dole ku tafi tare inda ba jama'a amma kun je cikin jama'a za a shiga gari to ku shiga daga kofofi daban-daban waɗannan su kewaya ta can waɗannan su shiga ta nan waɗannan su zagaya sai a samu inda za a haɗu daga baya ku je ku yi buƙata ku ku fito ana fahimta wannan wata komula ce ya ba su da za su iya samun wato wata kariya bisa yardar Allah daga cutar mutane da suke da ciwo na hasada ko idon da zai iya gani bai so ya gani ba ba ka sai ce musu la ta da kulumin babin wa kar ku shiga ta kofa ɗaya wa da kullu min abwabin mutafarriqa ai kulumin tsara min abwabin muta'addida ku shiga ta kofa daban-daban sai ce da su wannan da na ce muku ma ubuni an kun min Allah min shay wannan wasiyar tawa ba tana nufin wai ita ce za ta kare ku ba ni ban isa in kare ku ba Allah ne kaɗai zai iya kare ku idan akwai wata musiba da Allah ya nufi za ta same ku wannan abin da na faɗa ba zai hana ba amma idan Allah ya nufi za ta zama sababi da zai iya zama muku kariya zai yi amfani to haka ni ba zan hana abin da Allah ya zartar ba shine ma'anan ma ne an kummin Allah min shi ba na nufin cewa wato in ba zan iya amfanar muku da wani abu ba daga wurin Allah ba zan iya kiyaye muku wata cuta ba kamar yadda ba zan iya sama muku amfani ba da cutarwa da amfani duka daga Allah yake kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun sannan Allah madaukin sarki ya gama na asirin da muka karanta a bara wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridika bi khairin fala radda li fadli yusibu bi rahmatihi man yasha Allah yace in Allah ya nufe ka da cuta ba wanda zai iya hana ba in Allah ya nufe ka da amfani ba wanda zai iya hana ba don haka ni ma ubu ne an kun min Allah ne shai wannan abin da na faɗa ba shi zai kare ku ba Allah ne zai kare ku amma abin da na faɗa ɗin zai iya amfani idan Allah ya sa ya zama sababin da zai kare cutar amma da cutar da amfanin duk a hannun Allah yake jama'a an fahimta shine ma ure an kun min Allah min shay sannan sai ce in hukmu illa lillah ai mal hukmu illa hukmullah ba wani hukunci sai na Allah idan Allah ya hukunta mai kyau mai kyau din ne zai faru saboda Allah madaukakin sarki ya ce shine ahkamul hakimi. kuma shine wanda lamu akiba hukmi wa huwa sari'ul hisab ba wanda zai iya bin bayan hukuncinsa ya ce a bincika a gani ko akwai daidai ko ba daidai ba hukuncin Allah shine na ƙarshe ko ya maka ko bai maka ba dai ba wanda zai iya canza hukuncin Allah ala lakul hukmu wa huwa asra'ul hasibin to shi yasa yace inil hukmu illa lillah ba wani hukunci sai na Allah sai ce alaihi tawakkaltu ni da na gaya muku hakan ga Allah na dogara wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun kuma ga Allah za ku dogara in kun je kar ku dogara da abin da na gaya muku ku rike shi a matsayin sababi ku bi shawara ta amma ku dogara ga Allah sannan ba ku kaɗai ba nan gaba ma duk wanda yake so ya dogara ya dogara ga Allah ba a dogara ga kowa sai ga Allah in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin da Allah kaɗai ake dogara wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun duk wanda yake da imani da Allah kaɗai zai dogara ana fahimta ko to wannan shine ma'anar alaihi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce walamma dakalu min haythu amarahum abuhu da suka je sai suka biye wa babansu sai suka yi yadda babansu ya ce da su bi ma'ana dakalu misra min abwabin mutafarriqa sai suka shiga masar da suka je suka hada kansu suka ce yanzu mu rabu wane da wane da wane su shiga tanan wane da wane da wane su shiga tanan kai da yake bako ne baka taba zuwa ba ka bi su wane kuma ka tsaya ku gane da yadda za a tsara haka suka yi tsari shi ne haihu a mara amarahum abubuwan wannan yana nuna maka cewa wato sun bi umarnin babansu yadda ya ce musu Allah ya ce sun yi hakan sai dai abin da suka yi nan fa ma na riko ne an min Allah min shai bi ma'ana biyayya wa babansu ba shi yasa suka zauna lafiya saboda biyayya wa babansu dama baban ya ce musu ma ugu ne an min Allah min shai Allah ce sun yadda baban su yace amma Allah ya kare su ba don sun yi biyayya baban ba sai don saboda Allah dama ya kare za su kira amma sababin shine abin da baban yace ana fahimta da kyau don haka ma kana yughni anhum min Allah min shay bima'ana ma kana wasiyatu abihim litughni anhum min Allah min shay'in illa bi qadri Allah azza wa jalla dama Allah ya kaddara cewa za su samu tsira ta hanyar sababin sun yi amfani da wasiyar babansu inda ba su yi amfani da wasiyar babansu ba ta yi su cutu amma da yake baban ya musu wasiya kuma sun yi biyayya sai Allah ya sanya kaddarar samun tsirarsu shine biyayya wa baban kenan credit ya koma zuwa gaba zuwa ga Allah da ba shi ne tun dama ya ce inil hukmu illa lillah shi ta ce ma kana yughni anhum min Allah min shay abinda baban yayi ba shi ya tsirar da su ba walakin Allah azza wa jalla huwa alladhi nafaza al-hukm shi ya zartar da hukuncin ya lake illa hadatan fi nafsi yaquba fataha wannan illa din istisna'un ne munkafi bi ma'ana lakinnaha kanat hadatan fi nafsihi fataha dama yana da wata bukata da yake so ya zartar ya koya wa ɗayansa abin da ya dace sai ya zartar mu kuma sai muka sa abin da ya zartar ya zama sababbin sanadiyar tsiran yara sai zama Allah ne da duk yayi aiki, ana fahimta ai kamar yadda Allah ya ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam bi ƙasa ka watsa sai ɗauka ya watsa watsa ƙasar sai Allah ya ɗebi garin ƙasar sai ya mai da shi tsakuwar da suka shiga cikin idan dunan abokan gaba sai suka makance aka yaƙe su waye jimar annabi ne yayi amma sai Allah ya ce wa ma ramaita id ramaita walakin Allah harama kamar haka ne za ku gane wannan baka yi jifa ba lokacin da kai jifar nan Allah ne ya jifa ku tsaya ku ji da kyau baka yi jifa ba lokacin da kai jifa kenan yayi jifa amma Allah ne yayi jifa yana nufi abin da kai a zahiri aikin ka ne amma abunda yake a haƙiƙanin da zai sa aikin ka ya zama yayi amfani aikin Allah ne kuna fahimta wannan shi yake sa zaka ci abinci kuma sai ka ji ka koshi ai kai ka ci abincin kai ka ciyar da kanka amma Allah ne ya ciyar da kai me yasa saboda wani ya ci abincin amma bai koshin ba ka sha magani kuma sai ka warke kenan kai kai medication wa kanka ka bi hanya kuma ka warke amma Allah ne ya warkar da kai saboda wani ya sha magani kuma cutar sai ta karu ana ganewa to shine nan da yake ce masu da Allah yake cewa wannan abun da ya zartar ba shi ya amfanar da su dorin Allah ba amma dai ya zartar din saboda ya nuna cewa in a musulunci ana so ka zartar duk abin da yake zuciyarka mai kyau ka zartar da shi Allah kuma sai ya amfani da abin da kai sai ya zartar domin mu ba ma sa abubuwa su faru Allah ne ke tabbatar su faru ana fahimta ko Allah yana iya juya abin da ya saba sunnar sakauniya tana faruwa sai ya saba za ta faru ba kamar yadda aka jefa annabi Ibrahim a cikin wuta kuma kuma bai mutu ba kamar yadda annabi yunus ya fada a cikin kifi fi zulumatin tara ga duhun ruwa ga duhun dare ga duhun cikin kifi ba oxygen ba komi amma haka ya rayu a ciki Allah ya ce inda na so da zai zauna a cikin ila ba a so, ba zai mutu ba har ranar sakin kiyama ashe iskar da muke shaka ta oxygen muna shaƙa don mu rayu amma rayuwar tana hannun Allah ne ko da ka shaki oxygen din ta yi ka shaka kuma ka mutu ya yi wani kuma bai shaƙi ofishin ɗin ba kuma ya rayu ana fahimta to shi yasa yace bukata ce a zuciyar annabi yusuf ya zartar da ita wa innahu la ilmi lima allamna Allah ce annabi yaqub yana da wani ilmi na musamman wanda muka bashi ka duk abin da ya karka zarge shi da cewa ya zai ce haka kuma ya zai ce kuma kun je ku yi kaza ya ba zai ce ku yi addu'a kawai ba a'a Allah ya ce yana da ilimi wannan abu akwai hikima a ciki wa innahu la ilmin lima allamna walakin na aksarar nasu la mun sai dai da yawa daga cikin mutane su ba sa sani wannan yana nufin cewa aksarin mutane su ne jahilai a duniya mafi yawan mutane duk kokarin da za ka yi a duniya a kan kasa kowa ya zama mai ilimi ba zai gushe ba ya zama mafi yawa su ne marasa ilimi su sai dai wani irin ilimin ake nufi tana iya yiwa ya zama a wata kasar wani ya ce ai akwai 100% literacy ai akwai 99% literacy ai akwai kaza Ga shi kuma an ce walakin da aksara nasu la ya al al'ilmu kala Allah qala Rasulullah ilimi shine sanin Allah bin yawan ilimin mutum inda bai san Allah ba jahili ne bai san komai ba wallahi saboda duk ilimin ka da duniya idan ba ka san me yasa ka zo duniya ba ai ka jahili ne ka shigo ka san nan amma ba ka san me ya kawo ka nan ba akwai wanda ya fi ka shi duk wanda bai san wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ba wallahi yana cikin wanda yafi kowa ce a duniya to amma da waɗanda suka san Allah da manufar zuwa rayuwa da waɗanda ba san haka ba zuwa suka fi yawa to wannan haka za a tsare kuma har duniya ta nade don Allah ne ya faɗa can za mu ji wa ma aktarun nasi wa lam arasta bi mu'mini duk yanda za ka yi ba yadda za a yi mafi yawa zama su ne masu imani duk kokarin ka mafi yawa su ne marasa imani to ko rashin sani shi yake dawo shi yake dawo rashin imani Allah ya samu gane muna yin kyakkyawan maraba ga malaminmu profesa salisu shehu ɗaya daga cikin dattijai kuma jagorori na wannan al'umma tamu masu albarka Allah ubangiji ya kara masa albarka yanzu mun gama fassara waɗannan ayoyi daidai gwargwado za mu yi amfani da wannan dama yanzu kuma wajen jin fa'idojin da suke cikin waɗannan ayoyi kafin mu je jigon darasin abu na farko da Allah ce mana wa ya baniya ya ce da su ya na kuna jin irin magana da yake musu magana ta ƙauna ya na ashe sheku ba ka taɓa raba shi da son ɗansa ko da ɗan ya yi kuskure duk bakin cikin da annabi ya annabi ya shiga wa ya zama sa? wanda ya fi ƙauna a duniya wa ya raba shi da shi duk halin da ya shiga da ya shiga cikin bas inna ma ashku basi wa huzni ilallah wa ya jawo masa amma duk da haka yana ce ya da ya na saboda so na yaya jibilli ne dan adam yana da ƙauna guda biyu akwai alfubbul jibilli akwai alhubbul muktasa alhubbul jibilli ne son da ake wa iyaye da ƴaƴa duk sun maka laifi amma dai sai ka ci a ranka duk yadda ɗanka ya lalace wata rana sai ka ji dai kana son ka, kuma kana son a ce da dai yake yin ana fahimta to ballantana kuma wanda ya zama nagari don ka ɗabi'a ce duk da haka amma yana baya so su je su mutu ya baniya la da kulumin babin da kulumin abuwa min mota farnuka, wani zai ce waɗannan yara shi har yanzu ya kwalla faransa kan su dabi'a ce ta ɗan adam na lin su hubbu shahawati Minan nisa nisa'i ne wal banin Allah ce haka ɗan adam ne fa'ida ta biyu ita ce da Allah yake ya da Allah yake da su ya bani ya la dukulu min babin wahid ya na kar ku shiga ta kofa ɗaya, wanda yana nuna mana muhimmancin nasihar uba ga ƴaƴansa akan duk abin da zai cutar da su ya rika nuna musu sawa'un zai cutar da su a rayuwa ko zai cutar da su a addini wannan abin da ya ba su akwai koyarwa ta addini akwai koyarwa ta rayuwa to ana so uba ya zama shi ne babban malamin ɗansa na farko da zai rinka gaya masa mene sawa'un ɗan zai karɓa ko ba zai karɓa ba kai ka sauke nauyinka akan addini Allah ce ku anfusakum wa ahlikum nara ana fahimta ko akan rayuwa kuma kowa da ya zama uba yana so a ce ɗansa ya samu alheri da ya samu ya mafi shi duk dukiyarka kana so ɗanka ya samu ya fika duk mulkin ka kana so ɗanka ya samu ya fika don haka sai da nasiha da koyar da shi da sa sashi akan hanya kafin ya iya ya iya samun cimma burinsa kar ka bar ɗanka ya zama a wurin malamai kaɗai yake koyo yana daga cikin kuskuren mutane ka tura shi islamiya ka tura shi makarantar boko a can a koya masa neman duniya a nan a koya masa neman lahira amma kai ba ruwanka to in yaronka ya zo gida ya rinka ji cewa babansa shi ne farkon malaminsa a wurin babana na koyi da ake sadaka a wurin babana na koyi yadda ake zuwa zumunci a wurin babana na koyi yadda ashe abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau kar ya zama a wurin malami kaɗai yake ji in ya tashi kirga malamansa ba babansa ba dole sai kana da ilimi ba kuma yin nasiha akan sanin duniya da kuma yadda mutum zai yi mai kyau shi yasa yake musu nasiha ya baniya la tadkhulu min babin wahid fa'ida ta uku ita ce yana da kyau mutum ya rinka gujewa duk wurin da akwai tsoro ko akwai barazana ga cutarwar rayuwarka wannan abin da annabi yusuf ya yi illa hajatan fi nafsi yaquba qazaha da kuma kar ku shiga ta kofa daya yana so ya kare musu cuta ne ana so dan adam duk abin da kasance cutar da kai karka je wurin kai kokari ka kauce idan kana cikin tafiya akan hanya sai ka je an ce akwai tsoron ana fashi ba motoci za ta ce a yi takin kai ma ka yi kuna fahimta da kyau karka ce za ka yi kukan kura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai ka shiga ba a irin wannan ai addu'a kan ya koya musu amma yake kar ku shiga ta kofa daya don ka duk inda ka san mautsin ne na kawu to karka kai kanka kuma duk wurin da yake da haɗari gare ka ko ga wani ka yi ƙoƙari ka nuna masa don saboda a kauce masa ba a tsokanar ƙaddarar Allah daga baya sai ta faru ka ce kaddara ne dama wallahi tsautsayi ne a'a kar ka je wurin in tsautsayi ya zo ya same ka wannan kowa ya san tsautsayi ya same ka amma kai ka kai kanka wurin tsautsayi to wannan Allah yana iya kama ka da laifin kai ne ka kai kanka fa'ida ta gaba ita ce kaucewa wurin da ake tsoron wani abu zai faru duk da bai faru ba Ka gama ka san gaibi ba baya nufin baka tawakkali ga Allah kuma baya kore imaninka da kaddara wani zai ce to ai na dogara ga Allah ai ni ba ruwana ai na dogara ga Allah wani bawan Allah yana wani fili wanda ba wanda ya taba gina filin nan aka ce nan filin ana jin cewa na aljanu ne ba ka karkai gini ya ce a ah, shi ya ya dogara ga Allah ai ba wanda ya tsaya ya sai Allah bai tsaya ɗauki mataki bai gina in ya gina ya zai samu an rusa cikin dare ya yi haka ya haka daga baya dai da aka gaya mutsa sai suka bar shi ya yi haka ranar da ya shiga da shi da iyalansa a ranar gaba ɗayan su da tashi da rai ba aka ji suna ta ihu kuma kofa ta rufe ba wanda zai iya buɗewa haka dukkan su suka mutu irin waɗannan abubuwa da zaka rika ji mutane suna faɗa ko sawa'un gaskiya ko ba gaskiya ba ka ɗauki matakin guje masa in akwai abin tsoro kar ka ce wai ka dogara ga Allah zalla a'a ka dogara ga Allah sannan sai ka ɗauki mataki ana fahimta mutane da yawa da wautar su suna ɗaukawa dogaro ga Allah ne ka je ka shiga wurin haɗari kuma in ka yin hakan kamar ka saba wa imani da ƙaddara ne ba haka ba ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce ya kamata uba ya zama yana koya wa ‘ya'yansa duk abin da zai iya sa wato cutar ainihin ta same su irin yadda annabi yaqub yayi nasa anan iya abin da Allah ya gaya mana kenan to amma akan annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana ga abin ga hanyoyin da ake maganin cutar kambun baka wa yara yana cikin darasin da muka yi bara in ba ku manta ba dangane da al'aini mun yi bayani mai tsayi a kan cutar da kuma yadda ake magance ta a matsayin rigakafi don kar ta faru da kuma in bayan ta faru yaya ake yi to ɗaya daga cikin rigakafinta shine azka na safe da na yamma musamman in yara ne mutum ya tsora kan ya tsora hannunsa akan ƴaƴansa mazansu da matansu ko uwa ta yi a ce u'iduka idan namiji ne u'iduki idan mace ce idan suna da yawa u'idukum in su biyu ne u'idukuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake wa jikokinsa alhakan da sosai saboda neman maganin kan bumbaka manzon Allah bai dogara ga Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine farkon bai dogara ga Allah amma duk da dogara ka ga Allah za ka yi addu'a ka nemi kariya don haka ka haɗa da abin da Annabi Yaqub ya koya mana na zahiri, kar a shiga cikin wurin hadari ka haɗa kuma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ayi addu'ar rigakafi fa'ida ta gaba ita ce ashe hanyar da ake nema ce nan ta shari'a don a samu maganin kambun baka amma hanyar da bata dace da shari'a ba kamar daula layu kamar daura guru da yin amfani da yan bori duk wannan wallahi baya maganin komi cuta ce a kanka cuta ce a kan wanda ka ɗaurawa kuma bala'i ne a tashin kiyama saboda annabi sallallahu alaihi sallama ya ce duk wanda ya ɗaura laya da duk wanda ya ɗaura guru ya ce to kar Allah ya cika masa burinsa kuma annabi sallallahu alaihi sallama ya ce duk wanda ya ɗaura laya a gaya masa cewa ba ruwan manzan Allah da shi don annabi ya gaya wa ruwan ke ya ce la'allal hayata ta tatulu bi ya ce ina gani kamar za ka yi tsawon kwana duk garin da ka je ka samu mutane fa akbirin na ka sanar da su ni cewa mutum uku ba ni ba su anna man ta'allaka tamimatan duk wanda ya daura laya yace to ka gaya masa fa inna muhammadan bari'un minhu ba shi ba muhammadu sallallahu alaihi wasallam to aka kuyi a hiddin ku mutanen kauye da mutanen birni akan ɗaura laya ba amfanin da zai mutu kuma ya ce man ta'allaka a kan atamma Allahu duk wanda ya ɗaura laya kan Allah ya cika masa burinsa ba ka baya amfani ba zai amfani ko ba da annabi ya ce kar ya cika buri don ba zai cika masa fa'ida ta gaba ita ce ashe al'ayin gaskiya ne wannan kuma mun yi bayani a kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne ingantacce gangare a cikin bukari da muslim al'ayin haq ya ce kambun baka gaskiya ne don haka karyata kambun baka karyata manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam lalle kambun baka gaskiya ne mun yi kuma bayani akan me kambun baka wata cuta ce a idon mutane wanda galibi hasada ke jawo ta amma ana samun waɗanda suke gado wanda su ma ba san suna da shi ba mu ce yana neman da ya ji wancan karatu ba lokacin mai mai tsawa ne fa'ida ta gaba ita ce ni'imomin da Allah ya yi maka ka riƙa ɓoye su ya fi maka akan ka riƙa bayyana su musamman irin waɗanda ake iya hasada a kansu Allah yana so a nuna ni'ima wa amma bi ni'mati rabbika fa haddi amma ka nuna wa wanda zai maka kyakkyawar fata amma duk wanda ka san in ka faɗa zai ji kashi zai ji haushi kawai sai ka ce ku gani in hutu bi a'a ba a haka shi yasa ya ce musu kar ku yi abin da zai sa mutanen su gani saboda za su iya cutar da ku da su. ana fahimta shi yasa muke jan hankalin mutane ka samu wani abin ka na alkhairi na arziki ka gaya wa mutanen da suke son ka wanda za su faɗi alkhairi amma ba wa kowa da kowa ba don wani in ya gani zai ji shi zai ji hasada wannan abun yana iya tasiri akan abin da ka samu ana fahimta ko shi yasa na ja muku kunne akan in za ku yi aure ku zo ku yi pictures da kai da matar ta ji ta shashafa wasu abubuwa an daddabari fuskarta an zo an manna ka da kai da ita an sa kun yi haka ga tsiraici wani in ya gani kalmar da zai faɗa tana iya tasiri a kanka a yanzu ko a gaba ba kowa da iya ya gani zai faɗi alheri ba ko da ma a ce ta yi sutura mai kyau to ballantana abubuwan da yake ciki da yawa waɗanda suka saba ga shari'a don haka ka rinka kiyayewa ba kowane abu ne don abun farin ciki ka gaya wa kowa a'a ka gaya wa wanda zai faɗi alheri fa'ida ta gaba ita ce da Allah ya ce walamma dakalu min haythu amarahum abuhu nan za mu fahimci abubuwa guda hudu ma kana guri anhu min Allah min shay'in illa hadatha fi nafsi yaquba qadaha na farko sun yi biyayya baban sun shiga ta yanda baban yake da ya ce daga min haitu amarahum abuhu na biyu mun fahimci cewa ashe ya kamata a rinka ɗaukan mataki na kariya kafin abu ya faru ba sai ya faru a yi kokarin magance shi ba na uku mun fahimci cewa da suka yi hakan sun tsira ba abin da ya same su na hudu mun fahimci cewa dukkan wannan abun na karasa gwargwadon kaddarar Allah shi ta yake ne an anku minan lahi min shai fa'ida ta gaba ita ce da Allah yake hajata illa hajatan dinan yaquba qadaha annabi yaqub ya cika abin da yake ranka duk abin da yake ranka kai ma ka cika in dai halal akwai wanda yake da wani buri mai kyau amma sai ta jan kafa da riba a'a ka kana fi nafsika hajatun faqadha ana ganewa in akwai wani abin da kake so ka cimma a rayuwa to ka yi ƙoƙari kuma ka cimma ɗin, kar yi ƙasa a gwiwa Allah zai taimake ka kai annabi ya da yake yana da confidence ya ɗora yaransa su yi haka an ci nasara ko ba a ci ba to galibi Allah yana ɗora, yana allaka kaddararsa ga confidence ɗin ɗan adam in ka ji cewa i believe i can do it to duni amma ka ji a ranka cewa Allah ne zai yi to Allah zai taimake ka wannan shine abin da turawa da yawa suka fi mu shine confidence akan za su yi kaza mutum ya sa abu a gaba ya dani kuma sai ya cimma nasara shine ma bai yi imani da Allah ba Allah ya baki dama balle kai da kai imani da Allah ana fahimta wani yakan bari fa sai ya zo zai mutu sai ya ce da wallahi ina so in ya bu kaza ga shi ne sai ya wasiya to da me yasa baka yi ba ana fahimta da kyau za ka duk abin da ka ji a ranka in dai mai kyau ne ka samu kai fa'ida ta gaba ita ce lalle annabi yaqub yana da ilimi don Allah da kansa ne yake yana da ilimi duk wanda Allah ya yana da ilimi lalle yana da ilimi wa innahu la bi ilmin lima allamna kuma da Allah ce lima allamna wannan ya nuna ashe Allah yana iya kebe waɗansu mutane da ilimi na musamman wanda bai ba wasu ba can gaba za mu ji wa kawo kulli bi ilmin alim haka in mutum yana da ilimi ka samu ka ci moriyar ilimin kuma ka masa biyayya kamar da ƴaƴansa suka masa kuma suka ci nasara in dai ilimi ya baka shawara in dai ka san ya fi ka sani ka yi ka dogara ga Allah in Allah ne za ci nasara fa'ida ta gaba ita ce biyayya wa iyaye galibi yakan zo da albarka ko da kuskure ne abinda annabi yaqub ya dora ƴaƴansa su yi sun yi sun dogara ga Allah sai aka ci nasara kai ma in babanka yace ayi kaza in dai ba sakon Allah bane ko da a tunaninka ba haka ya kamata ba ka yi yadda babanka ya ce Allah zai kawo albarka a ciki in saƙon Allah ne shi ne falasaf a walata amma in ba saƙo ba ne kana son wata za ka aura sai babanka ya ce ba ita za ka aura ba ka ta ka auri wanci kaga ai ya halatta ka je ka aure ta duk da babanka baya so amma ya kamata ya halatta daban kuwa ya kamata kuma daban za ka sai ka biyan da babanka ya ce saboda haka yana iya sa Allah ya sa albarka wancan da kake so din sai ga ka zo kana ta ɗan dana sani fa'ida ta ƙarshe ta goma sha biyar ita ce wannan abin da ya faru da annabi yaqub yake tsorata wa 'ya'yansa kar ya same su shi shine maita da a yanzu mutane suke jin tsoron kar mayu su kama ƴaƴansu ko kuma shi daban da ba. na farko me ake nufi da maita a iya bincike na akwai abubuwa guda su kuma su kama da juna gwargwadon al'adar mutane da tasirin addini ko al'adarsu gwargwadon yadda suka ɗauki wannan abu akwai abin da ya fi komin faɗi shine al'ayin shi ne da turanci ake ce evil eye shi ne da hausa ake ce kambun baka wannan akwai shi a kowace al'ada akwai shi kuma a kowane addini kun ji ɗaya akwai na biyu wanda shi kuma larabawa ne suka fi saninsa da su da wato abin nan dukkan waɗanda suke da yarda da shi da tasirinsa sun yarda da shi ciki har da turawa a yanzu shi ne a witchcraft shi ne tsafi sai abu na uku wanda shi turawa ne zalla suka san shi laraba ba san shi ba su suna sashi a cikin babin asihir ne shine cultism an gane ko wannan babu shi a wurin laraba ba su san shi ba su suna sashi ko dai ya zama cikin babin al'aini ko kuma ya zama cikin babin asihir amma wani abu shi cultism a cewa ne cultist ne su ba san shi ba sai kuma abin da hausawa ne zalla suka san shi shine maita kun ji su a jere bayani akan al'ayin mun gama a baya bayani akan asihir mun gama a cikin suratul baqara yu'allimuna an-nasa sihir yanzu bayanin mu zai kare ne akan cultism da kuma maita a al'adar bahaushe saboda yin saboda kokarin samun amsa gamsashiya akan wannan abu da ake cewa maita da kuma yadda amfaninta yake amfanin saninta da kuma haɗarin da take da shi a cikinmu ya sa na duka wajen bincike daga bangarori da dama na waɗanda suke da ruwa da tsaki a kan sanin wannan harka na yi bincike a wurin malaman da suka san gargajiyar bahaushe na yi bincike a wurin likitoci na zamani na yi bincike a wurin malaman addini waɗanda suka san harka irin ta aljannu da kuma al'ain na kuma yi bincike a kan al'alai waɗanda ake samu su shari'o'i irin wannan don haka na yi intabiyu da Profesa Aliyu Gunza wanda kwararre ne a tashin Hausa da kuma al'adun Bahaushe na Jami'ar Usman Ɗankodiyo ta Sokoto. A wajen likitoci na yi intabiyu da Dr. Muhammad Dauda kwararren likita a ɓangaren family medicine na asibitin koyarwa na wannan jami'a tare da Dr. Abubakar Baguda na asibitin kwararru na koyarwa na na Aminu Kano kitchen Hospital wanda shi consultant psychiatric ne sannan kuma <clears throat> na tattauna a bangaren malaman addini musamman ko malaman sunna waɗanda suka san wato jinya ta harkar aljanu da kuma cutar aini malam muhammad musa abdullahi da aka sani da malam damuna bawan allah ne wanda nake masa kyakkyawan zato yana da kokari akan bangaren jinya ta irin wannan na interview da shi akan ko ya yi jinyar mutane masu cutar maita da kuma wanda za a kawo a ce maye ya kama shi na samu bayanai masu yawa a wurinsa sannan kuma na interview da al'alai waɗanda ake kawo musu shari'a a ce wane maye ne ko wane gashi nan maye ne ya kama shi na samu tattaunawa da ɗaya daga cikin abokana wanda ya shari'o'i irin wannan malam abubakar musa jiya ɗaya wanda shi ma ya bani labari akan alƙalanci na shari'a da ya yi akan irin wannan wanda ban samu damar interview da su ba su ne mayu da kansu ban samu damar tattaunawa da kowane maye ba don haka abin da zan faɗa ta yi maye ya jije yadda ba amma duk wanda ba maye ba ya kamata ya da abin da zan faɗa daga farko a ɓangaren gargajiyar bahaushe na samu cewa akwai ra'ayoyi guda biyu mabambanta akwai waɗanda suka yarda akwai maita akwai waɗanda ba su yarda akwai maita ba cikin waɗanda suka yarda akwai maita kuma akwai mayu kuma suna kama mutane kuma suna tasiri a ɓoye akwai waɗansu ƙwararru da suke da su ma ƙwarewa a ɓangaren sashen hausa da adadinsa da kuma da kuma al'adunsa kamar babakin possible na kano da suka yi rubutu a kai waɗannan a ɓangaren sun yarda da cewa akwai maita na farko sun ce ijima'i ne na bahaushe na al'adar bahaushe dukkan sun yarda cewa akwai mayu to haka ba za ka zo ko ka ce babu ba sannan na biyu sun yarda da cewa yana faruwa saboda za a ce wane maye ya kama shi a ce wane ya tsallaka kuma ya tsallaka kuma a ga ya warke sannan aka ga mutum yana da cutar da za a kai shi asibiti a yi ta magani a zabe warke ba sannan aka ce mutum yana mafarkin wane ya ta ganin sa wani ma yake yana mafarki sai ga duk unguwa ana ta mafarkin wani ya ɗauki wuka wani yana shan jini wani yana kaza in ba gaskiya ba ta za a yi a samu duk waɗannan mutanen a cikin ƙarya suke yi wani ya nuna bai ta gaskiya ce kun ji fahimtar ɓangaren farko ɓangare na biyu shine waɗanda suka ce ƙarya ne shi profesa aliyu gunza ya ce ƙarya ne ba mai ya ce duk wannan abin ba gangaru ne na mutane ijma'in nan da kake gani idan labari ya fara da kaɗan da kaɗan daga hiya sai ta yaduwa a al'adance sai mutum ya tashi ji an tilasta shi ya yarda a makarya su. dalilan da za su ka gane haka shine na farko shine su kansu waɗanda ake ce musu wato mayu nan ana iya samu su ma suna cutuwa ta yadda in aka wa ne aka ce maye za ga mutane sun je za a yi ta jifansa ko a yi ta dukansa akan za a kashe shi me yasa ba zai kama su ba waɗanda za su kashe shi ko tun da shi maye ne ya yi amfani da wannan supernatural power da yake da shi a koyi mana ya hana su su kashe shi mutane nawa aka kashe mali? ana fahimta yace abin da yake kara tabbatar maka da wannan shine cewa ba a samun mayu sai waɗansu irin mutane na musamman da aka rena ko wani tsoho ko wani dama wani irin kamanni haka dama ya kamata a ce abun tsoro tsoro ne daga wani ya ganci a mafarki sai wani ma ya ce sai wani ma ya ce sai mutane yarda su da shi sai ta yaduwa sai a ta yadawa amma ba za ka samu mutum babban mai kuɗi ko babban malami ko babban masaraki a ce shi ma ne bane me yasa ba a samu a cikin sannan me yasa aka fi samu a cikin ƙauyuka a babban birni da za ka ga an ce wani mai ne ko wani gudu sawa a ƙauye kuma dama Allah ce al'arabu ashaddu kufuran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya alamu su da ma anzala Allah sannan kuma da dai dalilai da yawa da yake nuna cewa wani lokaci akan kalubalance su shi kansa ya ce mu ya ce a nuna masa wani maye ya ka nuna masa aka ce masa a kowa ne ya shahara a san baita sai ya je same shi ya ce dan Allah ka cutar da ni ka kama ni ka kama kurwata ya kuma kira shi mu'amala ya ce ka zo mu yi a gaban mutane ka kama ni ya kiya zo ya kiya bayyana shi yasa duk wanda yake da imani da zai kalubalanci wani maye ya ce masa ni in ka isa ka kama ni za ga ba zai iya ba kuma ba zai taba shi ba to tunda suna gazawa a haka a shekarya ne ana fahimta ko wannan shi ne ra'ayoyi guda biyu ban zo conclusion ba balle in ga muku na wa ra'ayi bari mu je kan likitoci ku likitoci ne kuka ce akan maita suka ce ba su san su ba amma dai ana kawo musu mutane a ce maye ne ko a ce wani maita ta kama shi amma a likitance a ce akwai wata cuta da aka santa sunanta maita babu ta amma suka ce akwai cututtukan da suke faruwa in suka binciki mutum da aka ce maye ne ko maita ta kama shi sai samu ya kamu da wata cuta wadda a zahirinta an sani ana mata allura a warki ana iya samu daga cikin organic illness ana iya samu daga cikin mental illness daga cikin organic illness kamar ciwon typhoid ana samu mutum ya kamu da zazzabi mai tsanani ya ta surutai ko ya ta gane gane duk abin da ya taba gani ya ga jin tsoro sai ya gani sai ce ya ga abu kaza ko ya ga wani da wuka ko ya ga abu kaza abun tsoro yana razaninsa sai a rinka cewa ne ya kama shi ana fahimta amma inda za su je su ɗora masa ruwa su masa allura a bashi abinci ya ci ya murmure sai ka ga ya tashi kuma sai ya daina ganin wancan yanzu likita yake gani ana samun haka ko ba a samu irin abin da wancan yaron ya rika kuka yana faɗa wani yaron shi ma ya ji shi ma in yayin zazzabi sai ya faɗi wancan sai a ta faɗan mutum ɗaya wannan yardar sai ta sa a cewa ne ma yi. ana fahimta ko sannan suka ce abu ɗaya daga cikin abin da ke jawo wannan shine ana samun canji a cikin hormones ƙwayoyin halitta da suke nuna girman mutum da bunƙasarsa suna iya tasiri idan suka yi yawa ko suka yi rambatsatsau ko ba su yi daidai da da sistem ɗin jikin ɗan adam ba yana iya sa ya taɓa ƙwaƙwalwarsa sai mutum ya riƙa shirme ko ya riƙa gane-gane ko a samu mutum ya zo yana da wasu abubuwa na fasiki sarin delusion wanda haka kawai sai ya rinka titi kamar shi a sama yake ko ya rinka jin shi yana shiga rami ko ya rinka ganin mutum ya zama mutum biyu ko ya rinka ganin mutum ɗaya mai kai biyu ko ya rinka ji kamar ya yi kisa ko rinka ji kamar ya yi kaza irin waɗannan abubuwan da suka yi nisa har zama cutar depression da muka yi bayani a kai kwanakin baya duk yana daga cikin abin da za a iya jinginawa a ce mayu suka kama shi ko shi ma yanzu kuma daga ba a yi sai a samu cuta ce daga cikin cututtuka na psychiatric disorder ana fahimta da kuma abubuwa da yawa cutar farfadiya tana iya taɓa kwakwalwa da za ta sa mutum ya haka cutar bipolar tana iya sa haka da dai dalilai na waɗanda a binciken likitoci yakan iya sa a gane wani yana da wata matsala da ta shafi mental disorder sai ya iya sa a jingina shi da wannan duk da cewa suka ce mutanen da suke yarda da cewa akwai wani abu a al'adance maita suna da wani abin da suke musu na counseling saboda ɗan adam a wajen magani yawanci abin da ya yarda da shi in ka gama da yana taimaka wajen sa shi ya warke shi yasa suka ce suna da sashe da ake ce masa eh, abin nan suna ce masa cultural psychiatry wanda duk wanda saboda al'ada ko dalili na addini in wanda za a ce ya shiga kalwa ko a ce jarraba ta kama shi aka kawo musu irinsa wanda shi da sunan addini yake yi don akwai malamai masu wa'azi da waɗansu ke jin su a matsayin malamai ne su ba sani ba suna zuwa suna karɓan maganin mahaukata amma mutane za su ta bin sa saboda a jin mutane wannan abin da yake faɗar kamar wani wahayi ne na ilhama alhali wani bangare ne na cutar hauka akwai wani babban malami da ya shahara da faɗan maganganu irin na hauka wallahi wannan mutum mahaukaci haukaci ne mutane ne ko ba su gane ba ai ba sai ka kama suna ba kai ma ka gane wa kake to irin su suna zuwa wurin su sai a ware musu wani wuri na musamman da za a je ana kansulin din su sai a ba su kwayoyi su sha lokacin da abun ya dan tashi yayi sama ya hai to in ya zo bayan sallar ba sai ta faɗe faɗe ya zaji kowa ya taɓa mutuncin kowa ciki har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in yaje kuma aka bashi magani sai kwanta ya tabacci to wannan ma wata cuta ce daga cikin cututtukan da suke ba su kulawa ta irin yadda mutum yake tsammanin an ce malam ne sai a kai shi wurin ba wurin da za a kautar ɗinsa a kan malanta in an ce maye ne sai a kai shi a kautar ɗinsa a kan ɓangaren kan amma asalin maganin da ake shi na mahaukata ne kun fahimta za su a ganin wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin hauka da taɓin hankali wanda cuta ta zahiri ke iya jawowa ko kuma cuta ta kwakwalwa ke iya jawowa ina fata mun fahimta wanda shi a takaice abin na fahimta daga likitoci sai kuma abin da na gane daga malamai na addini kamar wannan bawan Allah da nayi hira da shi ya bani misalai da yawa na abin mamaki na mutanen da ake kama jinya abin da na fahimta a wajen bangaren malaman addini shine maita da muke magana a kanta akwai kashi kashi na farko shi ne ciwon al'ainu ne mutum yake da shi sai a ce maye ne alhali ta yi shi ma bai san yana da ciwon ba ciwon al'ainu kuma mun yi bayani a kansa mutum yana ne bayan ya saurara ya ji a baya Shi ne cutar kambun baka manzon Allah ya ce wannan gaskiya ne wata cuta ce da take samun mutum sai idonsa sai shedanu su rinka amfani da hanyar karfin idon sai su rinka sa wani abu ya canza daga yadda ɗabi'a ta al'ada ta ɗan adam za ta faru kamar ya ganka ya ji ya tsane ka yana so ka mutu sai ka mutu ya ganka ya ji yana so ya ganka kana birgima a ƙasa sai ka faɗi sai ka fara birgima ya ganka da mota ya ji yana so ka yi accident sai ka yi accident ya ganka da gidan sabo yana so a ce gidan ya rushe sai ya rushe wannan shine al'aini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gaskiya ne in kuka saurari wancan karatun za ku jira ba da misalai da yawa a cikin larabawa na irin wannan abin da yake faruwa wanda mutane suke haka malam bin baz ma Allah ya ji kanta da gafara ya bada labaran waɗansu da aka kama da irin wannan kes din ya ga wani gida mai kyau ya ga gidan kawai ya ce ka wannan gida mai har wani zai gina gida kawai zai gina ya yi krakin a lokacin fa ya tsage shi nan ba za a iya zama a ciki ba ana jin tsoro sai dai ya sake gina wani na biyu shine akwai astihid shine wanda yawanci yake zama kwalfizm shi ma ana iya dingina shi da mayu shi wannan sihiri ne na zamani ko kuma irin na gargajiya na da wanda mutum zai je shigar da kansa da kansa ƙungiya ce ta 'yan asiri waɗanda suke yin sihiri kuma suna amfani da aljannu ne kowa ya san kuma yadda aljannu suke a wajen sihiri ana fahimta ana samun da yawa a cikin makarantu ana samu a cikin ƙungiyoyi na matasa ana samu kuma daga cikin tsofi yawanci a gargajiyance ya fi yawa a kudanci amma ana samun sa arewacin mu na nan irin waɗannan sukan shiga ne da kansu amma ta sanadiyya su wani zai shiga ne saboda an sa shi ne aka shigar da shi wani kuma shi da kansa zai je saya don yana so saboda ya ɗauki fanta a kan wani da ya mata, ko saboda yana son kuɗi neman abin duniya ko saboda dai dalilai da yawa waɗanda ba lokaci wajen dogon bayani a kai wannan dai a cikin babu sihiri ne duk kwantizin sihiri ne kuma akwai shi da gaske ne to yawancin waɗanda malamai ake samu su yi jinyar irin su za ka samu sihiri ne ya jawo ya bani labarin wani matashi da suka yi haka da shi da wani sirikinsa ba sai na faɗa ba saboda kare je shi da shi ake yi don haka dai irin wannan yana faruwa da yawa mutum zai je ya shiga ya saya da kansa ya biya kuɗi a shigar da shi to in mutum ya yi nisa a ciki za a iya cewa ka kawo mana wanda ka fi so sai a ce ka kawo mahaifiyarka sai ta hanyar sihiri a kashe mahaifiyar a sha jininta ko ka ba da mahaifinka ko ka ba da ɗanka na cikinka ko ɗan uwanka idan ka bayar to ka ziga ka zama cikakken memba wannan abin da ka yi na sacrifice din kai kuma sai a saka maka sai a baka gudumawar aljani guda wanda zai rika maka hidima to sai ka rinka aikin sa ka ce je ka bata abu zan wani je ka kama wani je kai kaza aljani ko mun san tunda a koyeke yake zai iya yi kuna fahimta to su waɗannan su ne mai da idan irin wannan ake nufi na sihiri akwai su ana fahimta sannan kuma sai na ƙarshe a cikin abin da na gane daga wurin malaman addini shi ne akwai wanda zargi ne da tuhuma kawai amma ba gaskiya ba ce shi ba sihiri ne ko kuma shi bai da aini bai da kambun baka amma har kawai saboda wani ɗaya ya zarge shi ko saboda abokin gabanka ya faɗi. ko saboda rigima a ƙauyuka irin ta iyali da iyali sai a ce gidan zuwa ne gidan mali ne sai a ta ɗora a haka a ta ɗaukar alhakin mutane wanda galibi wannan shi ya fi yawa galibi na tuhuma ne da ƙarya da zargi kawai Allah kuwa ya ce ku guji abin da yake yake da alaka da zargi saboda da yawa cikin zargi da zato zunubi ana fahimta da kyau irin wannan su ne waɗanda ake kawo su ko bincike zai nuna cewa ba haka bane kuma a zo a yi ta bincike shi yasa za ka samu mutane sai su yi gaggawa su je su taɓa lafiyar mutum ko dukiyarsa ko a kashe shi ko a masa wani abu alhali fa tusbihu ala ma fa'altum nadimi daga baya zama abun nadama a wurin Allah saboda ba mai laifi bane shi bai yi ba abu na ƙarshe shine abun da na naji daga alƙalai malam abubakar ya gaya mun cewa an kawo masa mutane kes kes da yawa na maye ko maye ya kama wani yace abun da yake yi na farko da aka kawo masa wata aka ce mayu sun kama ta ba ta motsi ba ta komi ciwo kamar rai mutu kwakwai rai kwakwai kwai haka ko sai ce a ɗauke ta a kai ta asibiti ta ga wayayyen alƙali ke wani ne ya kama ta an aku dace a kai ta asibiti ya ce a kai ta asibiti aka gwada ta aka samu malaria ce sai hai ko typhoid ne ya hai aka danna mata ruwa aka danna mata aka mata allura aka bata malkina ta sha tana zaki kawai ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta fara bada labarin kanta me ya kawo ni nan ita bata sani ba yaushe aka je kofi ita duk bata sani ba kaga wannan ya nuna akwai mutane da yawa da tsananin zazzabi ne yasa kuke ta daukar alhakin wani kun ce kun ce mayu ana fahimta ko don haka sai ce shi ana kawo mata irin wannan abu na farko shine yasa akai mutum asibiti idan asibiti suka gwada ta hanyar ciwo na organic illness suka samu ba shi bane aka tura shi wajen mental illness aka samu ba shi bane to shine sai a dawo sai ya zo kuma wajen malaman addini yace an ka masa wata da irin haka aka je asibiti ta ita warke aka yi waye a juyin duniyar nan an mata allura an yi komai ta kasa warkewa sai ce a dawo da ita ana dawo da ita sai ce a kawo wanda ake zargin aka kawo shi sai ce yi alola yayi alola aka ɗauka aka kwara mata kawai sai ta liƙe ta tashi kamar ta tashi daga bacci a lokacin ta warke kaga ya zama ake kambun baka ne wanda muka yi bayani a baya kaga ya nuna kuma mutumin shi bai ma sani bai ce ya aka ni ma ban sani ba shi ba maye ba ne mai ciwon kambun baka ne in mutum yana da ciwon kambun baka kuwa ku taimake shi ya samu ya warke ba dukan da za ku ko kuma ku zarge shi ba ana fahimta da kyau to sai abu na ƙarshe shine menene maganin irin wannan harkar mayu gaba ɗayanta maganinta na farko shine yawan abuka ka zama kana da yawan ambaton Allah duk irin wannan abu in ma akwai mayin gaskiya a waɗanda suka ce akwai na gaske ba zai kama ka ba ka zama kana da yawan ambaton Allah da zikirori na sato da yamma waɗanda mun karantar a cikin babin al'ain na biyu shi ne yin magani na zahiri irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda zai iya sa a ce ba zai kamu da kai ba da kuma ɗaukan mataki na karkashi da cikin da kuma ɗaukan mataki na karka tsokane su balle ma su faɗi bakar magana a kansa abin ya kama ta. da kuma duk wanda aka na da irin wannan kai kokari ka guje shi sai kuma in abin ya riga ya same ka menene maganin sa na farko shine addu'a daga ka fara jin wani abin da ka gama ka gane baka roki Allah abu na biyu shine ka je asibiti tun kafin ka je wajen rukiya ka je asibiti don ta yi zazzabi ya sa don wayayyen ne rukiya an kai masa kan ce in ya ga alamar abin sai ce a koma a je a gwajin jini a koma a duba kaza a koma wani ya ce kafarsa ta rike an kasa wani ne rike masa a shi kila su to kaga wayayyen aka je sai ce a fara zuwa asibiti don ka kai ma kana ji bayan kayi addu'a sai ka je asibiti in suka kasa ganewa sai a je wajen malam mai rukiya amma malamin sunna shine mataki na uku sai a bi ta hanya ta shari'a in Allah ya za a raba ta da shi sana abu na ƙarshe shine idan abun ya gagara abun ya tabbata cewa wani ya cutar to sai a je kotu a samu irin su malam abubakar su kuma za su san me za su yi nan ba kotu bane balle ba me ake yi a kotu da wannan ne za mu tsaya in Allah ya so amma kafin in tashi zan so malami na Salisu Shehu ya zai albarkaci wannan zaman da kalma ɗaya ko biyu daga cikin abin da zai shirya da mu na wasiyar manya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تفضل يا شيخي ماجورا ومشكورا اهلا وسهلا الكريم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imomin sa gare mu waɗanda suke bayyanannu da mu iya ididdige ni'imomin Allah ta baraka ta'ala a kanmu ba daga cikin ni'imomin Allah gare mu akwai wannan wata mai albarka da Allah ta baraka ta'ala ya ƙaddara muna cikin masu rai kuma masu lafiya muna iya azumtar watan kuma muna iya musharaka cikin ayyuka na ibada ayyuka masu falala da ake aiwatarwa a cikin watar kamar irin waɗannan majalisosi masu albarka na alƙur'ani mai girma allah tsara dakatar da mu muna godiya da allah ta baraka wa ta'ala kan wannan dama da allah ya ba mu musamman ni na samu halartar wannan majalisi mai albarka na ƙudiri aniyar zan ziyarci wannan majalisa domin da farko wato girmamawa ga ɗan uwana kuma abokina da shekar doktor barista kuma profesa Allah sun isa yalwa Allah ya ƙara masa albarka Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka hakika dalili na biyu kuma shi ne saboda na fa'idantu a ilmance da kuma a ruhance kuma falila ya hamdu ala hakika na samu fa'ida saboda dama muna mutaba'ar karatuttukansa ta kafafen sadarwa mun san irin fa'idodi da gwalagwalan bayanai da yake gabatarwa a cikin tafsirinsa allah ya saka masa da alkhairi allah ya tsawaita rayuwarsa cikin ayyuka na alkhairi allah ya albarkaci iliminsa allah ta baraka wata ya sa ya wanzu al'ummar musulmi da musulunci su ci gaba da amfanuwa da iliminsa da rayuwarsa a alal hakika malam mansur kamar yadda aka fi cewa ko san da farfesa din da barista din da wane ne sun kasa goge malam mansur ne to alal hakika wato yana cikin malamai da muke kyautata musu zato kuma muke musu fata alkhairi kan cewa insha Allah tabaraka wa ta'ala in Allah ya tsawaita rayuwarsu za su zama jagorori ga wannan al'umma waɗanda suke Allah ya ba su ilimi ya ba su basira ya ba su fasaha ya ba su zalaka sannan ya ba su nutsuwa mutum ko kidahumi ne in ya saurari tafsirin malam zai fahimta don haka muna roƙon Allah ta fara kawata ala ya tsawaita masa rayuwarsa cikin ayyuka na alkhairi abubuwa guda biyu kawai zan yi magana wato abu na farko shine wannan salon tafsiri da dr musul yake gudanarwa shine salo na tafsiri da ya kamata a yi al'umma domin alƙur'ani allah ya saukar da shi don a yi aiki da shi kuma a rayu da shi ko? a yi aiki wato shi ƙur'ani tsari ne na rayuwa ka duba wato misali suratun nur ko? ka ga yadda suratun nur take ko? da sauran surori za ka gane cewa wannan littafi littafi ne da allah ya saukar da shi kamar yadda ta bayani a ayoyi daban-daban don ya shirya da ɗan adam kuma ya ɗora ɗan adam a kan turba ta rayuwa wacce suke managanciyar rayuwa rayuwa ta mutuntaka da mutunci rayuwa ta ɗaukaka da alfarma ta yaye ɗan adam ta cira shi ta ɗaga shi daga kan mataki na rayuwa na dabbaci ta mai da shi mutum mai alfarma mai muruwa mai mutunci to dole sai an gabatar da tafsiri ta wannan salo mutane za su fahimci alkur'anin nan a yadda muka yi bayani wato tafsiri irin salo wanda sahabin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani Abdullahi bin Mas'ud ko ba haka ba cewa wato suna koyon ilimi da kuma aiki daga daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sa ketare aya sai sun koyi yadda ake aiki da ayar don haka sun koyi ilimi da kuma aiki shi ne wato misali ba wai a yi tafsiri a fassara ayoyi sururu a gabatar da kissa mutane su ji daɗin kissa shi kenan a'a irin wannan salo na kowace aya a ɗauke ta a yi abin da wato misali a turance ake cewa wato misali analysis ko ba haka ba a yi fito da wato implications na aya a rayuwa da kuma application two ko implications and application yana wannan aya ta shafe ne a rayuwa kuma yaya za mu ɗabbaƙa a rayuwa wannan shi ne abin da ya kamata kamar yadda na saurara bayan ya gama fassarar ayoyi sannan kuma zai dawo wato ya fito da fa'idodi na ayoyi kaga implications and applications wannan shi ne zai fitar da mu daga cikin halin da muke ciki na yadda wato misali mutane suka fahimci addini bai bai ko kuma suka yi mun addini tsokakkiyar fahimta to don haka irin wannan salo na tafsiri ina ƙara ƙarfafa ma malam mansur gwiwa a kan ya ɗore a kai kada wato buri ya zama kawai wato misali abin nan shine a sauke ƙur'ani a'a ai Allah tabaraka ta'ala ce li yadabbaru ko, an saukar da shi ne dan ayi a akan ya ta dabbaru na alquran haka Allah tabaraka ta'ala yace kuma yana cikin fassarar الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته yi يؤمنون به Allah ya samu dace ba zan tsawaita ba abu na biyu shi ne. na zo na tarar ana tafsiri a kan suratun yusuf kuma yadda na faɗa abin da muka saba a gargajiyance al'adance shi ne kawai wato a yi fassara su abinda lokacin muna matasa muna yara ba abinda muke so ba surar da muke so mu ji tafsirin ta sai surat yusuf saboda daɗin kisa ko ba haka ba so amma yanzu mun ƙara fahimta yanzu muna jin daɗin ta amma abinda malamai muka ji suke faɗa shi ne cewa kuma ya tabbata malam mansur ya yi muku wannan bayanin idan kana so ka samu sura a alkur'ani da take karantar da rayuwar duniya ita ce suratu yusuf ba kisa ce kawai ba sura ce da take karantar da kai yaya rayuwar duniya take ɗan adam din nan ya yake kuma mun karanta wannan surar ka duba abin da ke gudana a duniya yanzu za ka ga cewa duniyar nan dai ita ce ita din ce tun da kuma ita ce har yanzu dan adam din nan dai wannan dan adam shi ne dai da kuma har yanzu shi ne waɗannan halayen babu abin da ya canza tugu da kutun gwila da kisisina da hanyoyi da kulle da hasada da wane ne waɗannan abubuwa da yau da gobe suke fuskanta ka a rayuwa abu ne wanda shi aka Allah ya gina rayuwa a kai kuma abin da wannan sura take karantar da mu kenan ma kana hadisan yurta ko ba haka ba walakin tasdiqan ne bai لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب كما هكذا بهكا وتعين مثالي ون السورة كما يدل بس المسير يدوكو ون السلو نفسرتا يكما تنفهم شيئا za mu fahimci rayuwa ƙwari da gaske Allah ya dace da mu abu na ƙarshe shi ne bayanin da malam musulun ya yi mana a kan ta allah ya fata masa da alkhairi wani ɗan tsokaci da zan yi kawai ko ƙarin bayani da zan yi a kai shi ne wato shi wannan ayin wanda kamar yadda mana masu ne mana bayanin hadisi ya tabbatar da shi ko ba haka ba gaskiya ne to shi modern medicine ba dole ne ya yi organizing a gane abin da muke faɗa za ka iya samun likita musulmi ko ba haka ba shi a aƙidarsa shi musulmi ne ya yarda annabi ya faɗa ya yarda akwai don haka in aka zo aka yi awu na wato misali organic illness ko babu alama sannan aka gwada mental illness babu mental illness to likitan da yake musulmi wataƙila ba za ka iya samun ministan da yake kirista wanda da yake da aƙida ta addini shi zai yadda cewa wato ainihin misali akwai ainihin aje a bincika zai iya sallamawa cewa aje a bincika mai yiwuwa akwai abu mai kamar wannan amma medicine ɗinsa modern medicine ɗinsa kafin ne bai yadda da wannan ba ina fata na fahimta Kana ce an gawo boko haram a bayani ne na aƙida domin shi modern medicine ake masa materialist medicine wanda an gina shi ne akan ƙa'ida ta scientific methodology scientific methodology kuma gaba ɗaya an gina ta ne akan abin da ake kira wato ainihin misali ta jirba ko ba haka ba shi ne empiricism abinda duk ba za ka iya proving ɗinsa with any of your five senses ba seeing hearing smelling ko touching da kuma testing to wannan abin is a myth is not a reality is a myth is not a reality don haka wato ainihin misali wannan janibin kuma yanzu shi ne yara da suke yada asayizu aƙidar babu Allah to wannan su suke exploited ina fata fahimta ko suke wawantar da irin wannan bayanin din ko su nuna cewa shirme ne kuma abin yana yaduwa tsakanin matasa musamman a jami'o'i da sauran makarantu Allah ya ne to amma wajibi ne musulmi ya yi imani cewa wata misali beyond material explanation kamar yadda kai imani shi ne al'imanu bil ghaib duk wannan ya shiga cikin mene al'imanu bil ghaib wajibi ne musamman kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wajibi ne kawai ka sallama salliya ka sallamawa Allah ya dace da mu Allah ya mana jagora Allah ya kiyaye mana imanin mu da aqidar mu Allah ya kiyaye mana malaman musu malam mansur Allah ya ƙara musu basira da fasaha a rayuwa da kuma addini Allah ya dace da mu ga abin da yake so ya fi so a koda yaushe salatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim na gode akan wannan dama da Dr. Musa ya bani na gode da zai nuna wa Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh